babin da ke bayanin wajabcin jihadi to jihadi iri nawa ne jihadi kala nawa ne ya karkasu zuwa gida nawa shine malam ya ce anwa'ul jihad anwa'ul jihad kala kalan jihadi nau'o'in jihadi guda nawa ne da wa ake farawa daga ina ake farawa qala idza urifa hadha fal jihadu arba'u maratib yace jihadi matakai guda hudu ne mataki mataki daga ina za a fara mataki na farko jihadun nafsi mataki na biyu jihadun shaitan mataki na uku jihadun kufar wa jihadun munafiki guda hudu kenan jihadun nafs mutum ya yaki zuciyarsa gaskiya ne sai ya ɗauka ma zuciyarsa ta kori nafs shaitan kufar wa jihadul munafiqina guda nawa kenan guda hudu fa jihalun nafs yaqin zuciya ka yaki zuciyarka arba'u maratibin yana da matakai guda hudu ahaduha mataki na farko an yujahidaha ala ta'allumil huda ka yaqin zuciyarka ka natsu ka daura zuciyarka ka koyi ilimin shari'a wa dinil haq da addini na gaskiya allazi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'aliha illa bihi ma'ana ranka ba shi ba zai ji daɗin rayuwar duniya ba ko rayuwar lahira ba sai an sai ya koyi ilimi na addini addini na gaskiya to ka yaki zuciyarka zuciyar ta natsu ta koyi ilimin addini shine mataki na farko wa mata ha ilmuhu shaqiyat fi darain duk sa'an da ka kasa ya ka zuciyarka ta koyi ilimin addinin musulunci addini na gaskiya to shi ke na wannan zuciyar ta shiga cikin shakawa ila yau milkiyama mataki na biyu na yakin na yakar zuciya ayu jahida ala al'amali bihi ba da ilimi farko ka yaki zuciyarka ta koyi ilimi bayan an koyi ilimin ka yaki zuciyarka sai zuciyar ta yi aiki da abin da ka koya wa illa fa mujarrad ilmi bila amalin in lam yadurha lam yanfa'aha ma'ana koyan ilimi ba da aiki da shi ba sai dai cutar da zuciyar ba dai ya amfanar da ita ba mataki na uku ayu jahidaha ala da'wati ilayhi bayan ka koyi ilimin ka yi aiki da shi sannan ka kira yan uwanka musulmai ku zuwa wannan abin da ka koya din ka ilmantar da su wa ta'alimihi man la ya'lamuhu ka ilmantar da wanda bai san wannan shirya ba wa illa kana min allazina yaktumuna ma anzalallahu min al-huda wal bayyinat in ka koyi ilimin kai aiki da shi sa'annan ba ka harantar da mutane ba ka zamo cikin wa'inda allazina yaktumuna ma anzalallahu min al-huda wal bayyinat ka samu kanka cikin wa'inda suke koyi abinda Allah ya sarka ya saukar na shari'a da bayyinat wala yanfa'uhu ilmuhu ilimin ba zai ma amfani ba wala yunjihi min azabillahi wannan ilimin ba zai tsira da kai ba wajen cikin azaban daga azaban Allah mataki na hudu ayu ha ala sabri ala mashaqid da'awa ka yaki zuciyarka ta koyi ilimin ta yi aiki da shi sa'annan ta ilmantar sa'annan ka yaki zuciyarka ta yi hakuri akan kira zuwa addinin Allah saboda za ka samu wanda zai zage ka wanda zai zangwabe ka wanda zai gallaza maka wanda zai faɗa wanda zai hana wanda zai kwace wanda sai ka yaki zuciyarka ta yi hakuri da wannan lokacin wa ya tahammalu zalika kullahu lillahi ka yi hakuri da wannan ka jure saboda samun ladan Allah fa idza istakmala hadhihi almaratib arba'a sara min ar na in zuci kayaki in kai kokari ka tara waɗannan matakai guda hudu zuci kayaki zuciyarka ta koyi ilimi ta yi aiki da shi ta yi ilmantar ta yi haƙuri a cikin ilmantarwa da yada addinin Allah to in kai kokari har ka tara wa'in abubuwa guda hudu to ka zama minan na fa inna salafa mujmi'una ala anna al'alima la yastahiqu an yusamma rabbaniyan salaf sun ijma'i cewa malami ba za a ce mishi rabbani ba a dangata shi wa Allah madaukakin sarki ba hatta ya al-haqqa sai in ya san gaskiya waya mana bihi ya yi aiki da gaskiya wa allimahu ya ilmantar faman alima wa allama wa amila fa za ka fi yud'a aziman fi malakuti sama wanda ya koyi ilimi ya yi aiki da shi ya ilmantar ya yi hakuri a cikin yada addinin Allah in su ne ake cewa rabbaniyina walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun mataki kenan na farko kenan ka yaki zuciyarka tukunna yakar zuciyarka shine mataki hudu ka yaki zuciyarka ta yi ilimi ilimi na shirya ba na bata ba ka yaki zuciyarka ta yi aiki da ilimin bayan ta yi aiki da ilimin ta yada ilimin bayan ta yada ilimin cikin yada ilimin kuma da yada addinin Allah ka tilasta da sai ta yi hakuri wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur haka annabi Musa ya ce qala Musa li qaumihi istainu billahi lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu annabi musa da zafinsa da karfin sa da kuma yace istainu billahi wasbiru ku nemi taimako daga Allah ku yi hakuri innal arda lillahi tabbas kasa da Allah ce Allah kuwa ce wal arda wada'aha lil anami kasa kuma Allah shi bida ta da al al'anam, su wane ne al'anam? da ni da kai da ita da shi da wane ne dukkan mu baki daya amma ka ce innal arda lil hukami sai masu iko sai masu karfi ba za a taba zama lafiya ba duniyar nan har annabi ta Allah ce wal arda a halil anam in aka zo aka ce kasa sai masu karfi sai masu iko sai masu mulki su ne za su to ba za a taba zama lafiya ba wani sai ya yi adashi ya sai bulo ya sai siminti ya sai masara har yanzu yana faman gina gida wani ya bada miliyan ɗari a gina mishi gidan ina ya samu kuɗi cikin kuɗin gwamnati wannan wani yana faman a biya shi fanshin shi bai samu ba kullum a ce ya zo wannan kuɗin na a ce wani su je su saci biliyoyi a cikin wannan dukiyar yau za a taba zama lafiya alhali ko Allah ce wal arda a halin anam su wane ne al kowa ya shiga ciki an fahimta an fara fahimtar sirrin da ya hada duniyar na zama lafiya kenan ko to sa'an nan jihadu asani jihadu shaitan kayaki shaitan yakar shaidan martabata ne matakai ne guda biyu yakar zuciyarka matakai hudu yakar shaidan matakai guda biyu ahaduha ahaduhuma jihaduhu ala dam'i ma yulqi ila al-abd min ash-shubuhati wash-shukuq fil imani farko mataki na farko zaka yaki shaidan ka yake shi ka yi kokarin ka cire ka tunkuɗe ka fitar da shubuha da yake kawo maka a cikin addini da shakka da ya bata ma imani ka yake shi a nan duk da ya jefo na abu a'udhu billahi minash shaitani rajim Allah ya ce wa in ma yanzaghannaka shaitanin shaitani nazghun fasta'iz billahi sai ka jefar da shi mataki na biyu da zaka yaki shaitan jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilayhi min al-iradati wash shahawati na farko ka yake shi kan shakka da shubha da yake saka maka rai bata maka imani mataki na biyu ka yake shi kan kawace soye-soye zuciya da yake saka maka kana sha'awar kaza kana son kaza kana son kaza fal jihadul awwal yakunu yakunu ba'da al-yaqin jihadi na farko da zaka shi dan ka kore shakka shubha sai ka samu yaqini a cikin imaninka in baka da yaqini a cikin imaninka duk shakkan da ya saka maka sai bata ma addini sai bata ma imani wasani ba'dahu as-sabr mataki na biyu kuma sai hakuri qala ta'ala waja'alna minhu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna wa ja'alna minhum a'immatan yahduna muka saka a cikin suka zama limamai shagabanni masu mulki masu kaza mm, mm, kantomomi amara kwamishinoni gwamnoni ministoci mataimakin shugaban kasa shugaban kasa gwamnoni wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinuna fa akhbara anna imamata ad-dini tunalu bis sabr wal yaqin yace shugabanci a cikin addini ana samu ne da haƙuri da yaqini was sabru yadfa'u shahawa ash-shahawat haƙuri shi zai kore shahawa in ba ka da haƙuri kana shugabanci abinda ya kamata na mutane sai kai ka ce kai zaka ɗauka duk wani abu mai kyau kai ka dace da shi duk abu mara kyau su suka dace da shi to yaushe ka zama shugaba a cikin addini wai menene ma shugabanci tarihin shugabanci da malamai suka ce asiyada asayidu Shi ne shugaban da wanda yake ma al'ummarsa abinda zai musu amfani yayi musu ko yake yi musu ko zai zo yi musu suka ce wannan shi ne shugaba wani balarabe aka tambaye shi yaya aka yi ka shugabancin al'ummarka ya ce ba na bukatar komai wajensu kuma duk abinda suke so sai in ba su sa suka shugabantar da ni ala tilas sai malamai suka ce shugabanci shine wanda aka nada shi saboda wani alkhairi da yayi ko yake yi ko zai zo yayi suka ce in aka cire waɗannan abubuwa a ciki duwar shugabanci suka ce in ma ko sane ne ko sata ne ko kwace ne ko jabberanci ba za a ce masa shugabanci ba li'annal qa'ida annal ma'duma shar'an ma'dumun hukma abin da yake a shar'ance an kore shi a hukunci ma haka yake ko da an nuna karfi saboda rayuwa za ta zo ta kai karshe ran nan ko gaskiya za ta bayyana wanda ya zalunci da wanda ya nuna karfi wanda ya mene da menene baki daya za su zo su tabbatar da cewa lalle ashe ba shugabanci ba ne. menene shugabanci malamai suka ce shugaba shine wanda aka nada shi saboda alkhairin da yayi ko yake yi ko zai zo ya yi aka gani karara to shine shugaba ke amma duk wanda ke shugabanci baya ba da wani alkhairi ya yi ba ko yake yi ba ko zai zo ya yi ba suka ce ko dai mai sane ne ko jabberi ne ko kwace ya yi ko satan mulki ya yi ko mene ne wallahi tallahi abinda malamai suka faɗa ke an fahimta wal yaqinu yadfa'u shukuk wa shubahat an ga an gama da yakin ka yaki zuciyarka mataki hudu ka yaki shaidan mataki biyu wa amma jihadul kuffari wal munafiqina fa arba'u maratib ya kan kafirai da munafukai shi ma matakai guda hudu ne bil qalbi da zuciya wal lisani da harshe wal mali da dukiya wan nafs da ranka wa jihadul kuffar akhasu bil yadi wa jahadul munafiqina akhasu bil lisani jahidal kufara wal munafiqina wa ghluz alaihim wa ma wahum haka abinda Allah mai dauki sarki yace kenan ka yake su da zuciyarka kafirai ka tsani kafirci kaki abinda suke yi wani tsari ka fada Allah madaukakin sarki ya ki wannan Allah baya son kaza Allah baya son kaza in ka ga cewa in ka fada za a cutar da kai sai ka ki abin a cikin zuciyarka Allahumma inna haza munkarun fala ardahu Allah ka sani ka shaida wannan bashi da kyau ban yarda da shi ba Allah ya san baka iyawa ne amma ana barna kana kana kyakkyatawa kana kyakkyatawa da dariya ai Najeriya isa sakula kan ce kyakkyakkyakka kai sakula ne Allah ya halicce ka ne don sakunanci? a'a Allah ya halicce ka ne wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imuni kai kana da addini kana da aqida dole kai ka san abinda Allah ya halicce ka da shi wannan rayuwar ka san cewa dole za ta zo ta kare in wannan rayuwar ta kare kowa bayan kowa ya mutu za za a tashe shi a kabari من ربك وما دينك ومن نبيك وما لا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم شي يسا انا سابن الله كان انا كاكيتا كما كان كاكيتاوا اي مو ان ديمقراطيه ني اي مو اكيد مو ديمقراطيه اي ابو اكيد مو كذا اي مو اكيد مو كذا اي مو ان سياسه ني سياسه ta huda ku duk wa'annan abubuwan da kuke yi wallahi tallahi wasa ne wargi ne da wasa inda ma hazil hayatu dunya la'ibun wa lahun duk inda ka kai siyasa ta huda ka duk inda demokradiyya ta huda ka duk inda duk abin da kake yi lauyoyi ne ku yan siyasa ne shugabanni ne menene da menene rana daya sai Allah ya aiko mala'ika ce adadin kwanakinsa da aka ɗaya masa sun kare ku ɗauko kana ofis ne a mota a hanya a gida ne kana kan kujerar mulki ne kana nuna isa ne kana nuna ne sai a zo a zare ran an gama mala'ika ba ruwan shi da duk taron da ake ciki da bindiga da makamai da bama bamai ba ruwan shi bai da bai shi ba sai zo ya zare ran ya tafi kenan sai ka fadi ka mutu kenan to sai a ɗora ma al'umma abin da kai ka na ɗin addinin musulunci da shari'ar musulunci da labce-labce musulunci sai a ce to in ba ku ɗauke shi kun je ku yi masa wanka ku yi masa sallah ba dukkan kun shiga laifi sai a samu mutane a je a dauko kayan labai a dauko mai mulki siyasa ta huda su ai lauyoyi ne ai yan kasuwa ne ai malamai ne ai mai dabbaran ɗin ba ta haka a'a za a dauko ka ne ai ma shari'ar da ka take baka son na ita za a yi maka yanzu a kama masa ruwa a yi masa alwala a yi masa wanka a je a ajiye shi gaban liman ya masa sallah yana masa addu'a shari'a musulunci ne ko siyasa shari'a musulunci aka yi maka sa'annan kuma rayuwarka duk kai baka damu da shari'a musulunci ba shari'a musulunci tana kanka sa'annan su je su saka ka cikin kabari karshen gidan da zaka zauna kenan sun gama in ba su yi ba a ce musulmi ya mutu kanon nan duk ba a yi wannan ba duk wanda ke kano nan ya shiga laifi amma in aka samu wanda za su iya yi fardu kifaya kenan idza qama bihi man yakfi sakata an albaqina shikenan duk mutanen Kano sun tsira kenan ba ruwan kadan siyasa ne masu ne ne lauyoyi ne yan kasuwa ne masu mulki ne zalunci suke yi adalci suke yi tunda ya mutu yana musulmi ma'ana shari'ar musulunci tana aiki a kan shi shine yasa kafa ya take ta saboda jin daɗi a sultar zamaniya saboda jin daɗin mulki da zaƙin dukiya da jin daɗin duniya shari'a tana nan tana tafi a kan shari'a mutuwa shi a ci ku je ku yi mishi kun gama eh ku je ku saka shi ku binne kun gama sannan za a je a tashe shi yalla bai kenan ko ina siyasa farko abin da za a tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka siyasa ce ubangijinka demokradiya ce ubangijinka mulki ne ubangijinka duk man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka wani addini kake yi wace shari'a ka bi wa man nabiyuka wai wani annabi ma ne kake bi ne wa ma za ta kulu fi haza ar-rajul alladhi bu'itha fikum abinda za a tambaye ka kenan duk inda ka kai kowa ne kai wa amma jihadu arbabil zulmi wal bidai wal munkarat yakar azzalimai da 'yan bidi'a da masu barna fasalatu salatu maratib matakai guda uku ne al'ula bil yadi idza qadara alayhi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in ajaza in takala ila lissani, wa in lam yastati fa bi lisanihi in ba zai iya da hannuwa sai fada da harshen sa in ya gama in ya faɗa kuma za a cutar da shi fa in ajaza ajahada bi qalbihi yayi yaki da zuciyarsa ga zuciyarsa ta ki wannan abin da ya ga abin da bai dace ba ce Allahumma inna hadha munkarun fala ardahu Allah ka sani ka da wannan abin bai dace ba ban yadda da shi ba shi kenan kafi fita wajen Allah fa hadhi 13 martaba min al-jihadi wa man mata wannan matakai guda goma sha uku na jihadi zuciyarka guda hudu nan guda biyu wayannan guda hudu wayannan guda kaza guda uku wayannan duk in ba su ɗarsu a zuciyarka ba sai aka ce wa man mata duk wanda ya mutu wa lam yaghzu bai yaki ba wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi bai taba tunanin ina ma da zamanin annabi ne je jihadi ina ma da Allah zai tabbatar da cutan yaki zai jihadi in kai wannan kasira mata ala shu'batin minan nifaq Duwa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shu'batin min nifaq ka mutu akan wani bangare wani wata hanya na nifaka akwai nifaka ko kaka a cikin zuciyarka sa'an nan sai mala yace wala yatimmu al jihadu illa bil hijrati jihadi baya cika sai an hijira karka ji tsoro hijira ya za a hijira na da gidana miliyan ɗari kuma tashi marshen je goma wani wuri A'a na da mota walal hijiratu wal jihadu illa bil imani da jihadi da hijira ba za su cika ba sai da cikakken imani wal rajuna rahmatullahi humul lazina qamu bi hadhihi thalatha wanda suke neman jin kai Allah madaukin sarki suke tsayawa tsayin daka akan waɗannan abubuwa qala ta'ala إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وكما أن الإيمان فرض على كل أهل ففرض عليه هجرتان في كل وقت كما يدى إيمان يكي واجب أكنك هكا كما هجرة تكي واجب أكنك هو اللوكتي هجرة كما ناكس كشي بيو hijiratun ilallahi azawajalla bit tauhidi wal ikhlas ka ka kai hijira zuwa ga Allah madaukakin sarki da tauhidi kadai ta Allah da ikhlasi kai aiki ka saboda Allah wal inabatu wat tawakkul wal khawf war raja wal mahabbatu wal mahabba wat tauba wa hijratun ila rasulihi hijira ta biyu kuma hijratun ila rasulihi bil mutaba'ati wal inqiyadi li amrihi wa tasdiq bi khabarihi wa taqdim amrihi wa khabarihi ala amri ghairihi wa khabarihi hijira ta kasu kashi biyu ko ka ce hijira sai gaba mutum ya fadi ina kano da gidana miliyan hamsin miliyan ka za a ce na yi hijira kuma na koma kawai ko na je cikin daji ko na je cikin wahala a'a ka kaurace zuwa allah maraukin sarki da kaɗaita shi da ya mishi ingantaccen imani da ya mishi biyayya hijira ta biyu ka kaurace zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ce me ka kaurace zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hijratun ila rasulihi bil mutaba'a ka rabu da kowa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don an ce sa'adatuna mashrutatun bittiba'i jin daɗin mu arzikin mu duniya da lahira an sharɗanta shi ne da yi ma manzon Allah biyayya wa man hada anhu fai asumin falahihi duk wanda ya dan kauce gabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ku yanki kauna cewa wannan ba zai tsira ba ya bata ya halaka sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi wa man hada anhu fai asumin falahi alaysa kazalik wal inqiyadu li amrihi kai mishi tajridu mutaba shine tauhidul ittiba kenan tajridu mutaba'ati nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da kai ta manzo Allah biyayya duk duniya su ce eh manzo Allah ce a'a ka ce ka ce a'a duk duniya su ce a'a manzo Allah ce eh sai ka ce eh to kai manzo Allah tajridu mutaba'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi khabarihi da gaskata labarin da manzon Allah ya kawo wa taqdimi amrihi wa khabarihi ala amri ghairihi wa khabarihi ga gabatar da umurnin manzon Allah akan duk wani mahaluki abin da ya umurti da shi sai ka bar shi ka dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد بشيطانه فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق zuwa eh, a imanin ya yi maganganu masu ɗimbin yawa a ciki a takaicen takaita abin da ya kamata ka fahimta kenan matakan jihadi kan ka tuku sannan shaidan sannan kafirai da munafukai sa'annan da azalimai da yan bid'a kowanne da hanyar da za ka yi masa jihadi sa'annan jihadi ba zai yi ba sai ka yi kaura hijira kuma ba zai yi ba sai da kaza kaza kaza kaza to shi ne za ka fahimci sirrin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka ci nasara a cikin jihadi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo shi da sahabbansa suna da makarantar koyon yaki suna da kayan yaki to me yasa aka ci nasara abin da yasa aka ci nasara manzo Allah yazo ya same su sun iya yaki suna yaki tsakanin su su da khazraj tsakanin kabila da kabila shi a shekar 40 ana yaki sun saba kenan sa'an mazu Allah ya same su ba wanda ke da gidan shi mallaka shi gidan shi na kan rakuminsa inda aka samu ruwa shi a zauna ya sa da an ce hayya alal jihad ba abin da ya dame shi amma yana da gidan shi miliyan 100 a ce ya fita ya je jihad yana da motarsa miliyan 20 goma yana hawa a ce ya fita ya je jihad yana da kasuwanci yana da kancin sai sa Allah ya shirya su kafin manzon Allah ya zo ba sa mallaka komai gidan shi na kan rakuminsa ne darbuka ciki sake to shi ne aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su je su wata makaranta ko wata jami'a sun koyi jihadi ba dama sun iya da kansu kafin manzo Allah zo sun saba tsakanin su kowa na da takobinsa kowa na da kaza da kaza sa'an na kuma ba wanda ya mallaki wani abin da zai rike zuciyarsa ya hana shi zuwa jihadi yasa da an ce hayya alal jihad sai kowa ya fito amma kana mallakan gidan miliyan 100 kana mallakan kasuwanci kana mallakan dukiya kasan turawa kana mallakan kaza kaza kaza yaya za a yi maka iya ka saba musu balle kai ai jihadi in za a dawoma wuta wallahi tallahi sai dai a dawoma wuta ka duk ka kai kasan turai ka aji duk wani mai dukiya abin da yake da shi a cikin najeriya ɗaya bisa dubu ne kan abin da ya je taskace a kasashen turai kuma duk dukiyar da ta fita waje ba za ta dawo ba har abada ko kai ko magadanka ba wanda ya sai dawo da su an fahimta to ne sai malam ya ce fa'ila kitabil jihadi insha Allah sa'an nan za mu gani da yaya aka fara jihadi ai sai ka kusa tausaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa babu wujubin jihadi babin da ya zo na wajabtin jihadi قال أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد ابن سلام قال حدثنا إساق الأزرق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عن كربون عبد الله بن عباس الله يكرم مسيدا يجي وانا حديث منكر في الترمذي كتاب التفسير لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة da aka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka shi yasa har abada ba za ka ji an ce manzon Allah hajara Makka ba sai me hajara Makka na mana hajara ina mana ma huwa alfarq bayna hajara da hajara eh, eh. da hajara kuma fa da kansa mana hajara ya kaurace yaki hajara mufa'ala baina sunaini ana fama yana fama har aka fitar da shi da karfi sallallahu alaihi wasallam لما أخرج النبي صلى الله عليه min من مكة قال أبو بكر شيء سيدنا أبو بكر يتي رضي الله عنه أخرجوا نبيه سنفتد النبي سنفتد inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abinda abubakar bada sun fitar da annabinsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wajen sai na bakar babban masifa ke la yulikan la yuhul la yahlikunna yace wallahi za su halaka sun fitar da annabinsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi za su halaka fa nazalat sai Allah ya saukar da Abdullahi dan Abbas ya ce wannan aya ita ce farkon aya da ta sauka cikin jihadi ma'anar ayan za mu ji cewa addinin musulunci da ƙarfi ya shigar da musulmai ko ko sai a'a ya nuna mutane jan beranci ne ko ko ta'addanci mu ka mu ji da aka farko ayan da aka sauka cikin jihadi uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir uzina lil ladzina al iznu la ya'ti illa ba'da an-nahy alaysa kadhalik aw al man'i ayyamish izni ai masa izini ina mana ai masa izini ashe da ba a ba shi izini an hana shi ke ɗauko ma'ana da ana tsokanar su ana zalintar su shi manzo Allah ce lam umar bil jihad ba a ce nayi jihadi ba ai hakuri isbiru fasbiru sabran ya ala yasir fa inna maw'idakum al janna ammar bin yasir da ya da wa'annan iyalansa duk baki daya ana zalintar su ana min manzo Allah ce sabran ya ala yasir ku yi hakuri fa da maw'idakumul janna ku yi hakuri aka ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasirihim nasrihim laqadir allazina yuqataluna waɗanda ake yakansu ake gallaza musu ake zaluntarsu to yanzu ai musu izini uzina ai musu izini su kare kansu wa inna Allah ala nasrihim laqadir su yaki Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ya taimake su Allah na tare da su kuma zai taimake su suratul hajj fa araftu annahu sayakunu qital sai na bakar ce sai na san cewa za a yi yaki don abdullahi dan abbas lokaci yana karami ba za a ce shine ce fa araftu annahu sai na abakar ce to sai na san cewa za a yi yaki don a ce uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir wannan ayan ai tana bada ma'anin cewa za a tausaya masa habbai za a tausaya masa manzo Allah za a tausaya masa mu'minai a wannan lokaci abin tausayawa ne ma'ana an hana su yi jihadi kuma ana cutar su ana zaluntar su sai aka ba su izini hala mun abbas fahiya awwalu ayatin nazalat fil qital abdullahi dan abbas yace wannan ita ce farkon ayar da ta sauka a cikin yaki jahilin al-munafiqin wal kufar wa ghlizu alaihim duk wa'annan daga baya suka zo amma farkon fara yakin uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadi farko aya ke da tsoka don Allah wannan aya tana nuna akwai ta'addanci a cikin addinin musulunci babu ta'addanci a cikin addinin musulunci addinin da yace an saka mace a cikin wuta saboda ta gallaza ma mage kyanwa mage ta gallaza mata ta mata azaba aka saka ta wuta wannan addini za a siffata shi da ta'addanci addinin da ya ce an tausaya ma kare kariya kare an tausaya ma kare wa kuma ya tausaya ma karen karuwa karuwa kare me abin daraja a ciki amma saboda ta tausaya makare ta bashi ruwa ya sha Allah suka ta aljanna manzon Allah ya ba sa labari ya kwadaita musu kenan a tau suka ce ya manzo Allah har dabba ma sai manzo Allah ce duk abin da ke da danyen hanta in aka tausaya masa Allah madaukakin sarki zai sa kayya akai addinin da ya kawo waɗannan ka'idoji guda biyu dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha wala mace ta shiga wuta a cikin mage ta daure ta bata ba ta abinci ba bata sake ta je ta ci abinci ba daga cikin dukiyar Allah ba shine Allah ya mata azaba ita ma ya saka ta wuta karuwa ta sha ruwa ta fito sai ta kare na jin kishin ruwa sai ta sake komawa ta cire ta ɗebo ruwa ta bashi ya sha Allah ya kalli wannan mace karuwa ce kuma kare ne ruwan da ta kawo ya kai fiye wata ne ai ba fiye wata ba ne ba ruwan sanyi ba ruwan rijiya amma sai kalli tausaya masa ta yi ta tausaya ma kare sai Allah ce ana arhamur rahimin na fi ki tausayi je ki kan saki aljanna saboda saboda karuwa saboda kare saboda ruwan fiye wata a'a saboda tausayin da ta yi wannan addinin da ke dauke da waɗannan tarbiyya ma'anoni masu kyau masu albarka masu daɗi maɗaukaka a ce masa kuma yana ta'addanci a'a waɗanda suka kera bama babai suka kera bindigogi suka kera kayan yaki suka kera komai da komai su ba zama yan ta'adda ba su ba yan ta'adda ba ne wai sai waɗanda ake cuta ake zalinta aka ce ne su ne kuma yan ta'adda sai aka ce ramat ni bi da'iha wan sallati قال أخبرنا محمد بن علي ابن الحسن ابن شقيق قال أنبانا أبي قال أنبانا الحسين ابن واقد عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن ابن عوف وأصحابه وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الرحمن بن عوف da mutanensa ‘yan wasu abokansa sai suka zo wajen manzo Allah a makka faƙalu sai suka ce ya rasulallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna kunna fi izzin wa nanu mushrikuna ya manzo Allah ya muna mushrikai muna cikin isa da buwaya da daukaka da isa falamma amanna sirna azilla da muka karbi imani sai kuma mu zama kaskantattu ana cin tuwo ana ci mana tuwo a kwarya ai muna mushrikai ba wanda ya sai ci mana tuwo a kwarya ba wanda ya sai mana kaza kaza daga mun shiga imani kuma sai mu zama kowa na mana yanda yake so faƙala sai manzo Allah ce ni umirtu bil afuwi fala katil an ce na yi afuwa kada ku yaƙi in ni umirtu bil afuwi fala katil wannan aya da wannan hadisin ka ɗauki su zaka yi cikakken bayani da Hausa ne da Turanci ne da kowane yare ne ka kare addinin musulunci Abdurrahman da Auf ke ce ya mazu Allah muna mushrikai ba wanda isa mu zo mu mene kuma kowa ya isa a kanmu ya ce ha ni ce mun aka yi na yi afuwa kada ku yi yaƙi. kada ku yaki falamma hawwalana Allah ila almadinati amarna bil qital da aka yi hijira zuwa madina sai aka ce ayyaki fakafu sai suka alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata aka ce su yaki sai suka kama hannayensu fa anzalallahu azza wa jalla alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى آخر الآية قال أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري قال قلت عن سعيد عن سعيد قال نعم عن أبي هريرة وحول السند وأنبانا أحمد ابن عمرو ابن السرح والهارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لأحمد قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu bi jawami'il kalimi an aiko ni da kalmomi kalma ɗayan manzo Allah faɗi ta tana tattare da ma'anoni masu ɗimbin yawa bu'istu bi jawami'ul kalimi jawami'ul kalimi kenan kalma ɗaya manzo Allah zai faɗa a fassara ta da ma'anoni masu ɗimbin yawa wani sirtu bin ru'ubi aka taimaka mini da jefa tsoro a zuciyar kafirai wata riwaya ce masiratu shahari sauran wata ɗai za a je a yakin sai Allah jefa tsoro a zukatansu kafin mu je wa baina ana na'imun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ina cikin bacci utitu bi mafati haka al-ard sai na yi mafarki aka kawo mabudan taskokin dukiya ta kasa baki ɗaya. fawudi a yadi aka saka hannuna mazala ce yana cikin bacci sai mafarki aka ga taskar duniya duk taskokin duniya duk an ka an danka hannunsa alama ce na cewa al'ummarsa za su fi kowa mulki a duniya al'ummarsa kuma za su su mallaki dukiya a duniya sai malamai suka ce imamul qurtubi ya ce duk waɗanda suka mallaki duniya faris da rum da su wane ne da bizantiyina da wane ne da menene da bukhtu nasar bukhtu nasar al-babili da wane ne babili duk baki daya ba a taba samun al'ummar da suka mallaki duniyar nan suka yawa kamar al'ummar musulmi musulmai ba kamar addini addini musulunci ba mafarkin da manzo Allah yake ba sannan sai Abu Hurairah ce kala Abu Hurairah fa zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo taska duniya duk aka danka a hannunsa yawaye gari ya faɗa musu manzo Allah hayyabar duniya dabino ruwa da dabino ake ci sai abu hurairah ce wa antum tantasilunaha wa an antum tantasilunaha gashi yanzu ku zo kuna ta tsinka kuna ta tarawa kuna ta menene da menene baki daya sai aka waye gari kasashen musulmai duka saudi arabia kuwait bahrain dubai duwayen nan baki daya duk kasashen musulmai baki daya nan ne maɓulɓulan man fetur a lokacin da manzo Allah da sahabai ke makka da madina an samu digon fetur ko roba daya ja'in a a hau rakumi a hau doki a hau menene a ci dabino da ruwa da kyar za a je yakin da addinin Allah abinci ma sai an raba a zo a zo tsagon dabino a tsaga baka ka tsosa dan ka ji dan zaki ka ci menene tare da cewa manzo Allah aka danka taska duniya do a hannunsa Abu Hurairah ce muka tafi manzo Allah ya tafi ba abinda aka ci ko daya a ciki gashi nan kun zo kuna me kuna facaka kuna wadaka kuna sarrafa su yadda kuka ga dama ga dukiya baki daya to duk sa'an da dukiya ta yawa kana mallakan kamfanin miliyan kaza kana da dukiya kasan turai kana da dukiya kasan amurka kana da dukiya don allah za ka yi saba musu in sun ci mutuncin addinin gaba ka isa ka daga kanka sai dai ka yi al'afur imani ka ki haka a cikin zuciyarka ba za ka yi faɗa musu ba saboda me an tattara an kai an taskace a wajensu kun suna sane da kowa duk dukiyar da ta tafi kuma ta tafi kenan ba za ta dawo ba in ka isa ka je ka ce to ina son tattaro dukiya ta kaɗai duka waki da dawo da ta najeriya wata uku za ka mutu za su yi ma alluran mutuwa ka mutu sai dai ka je ka zauna wata ɗaya wata biyu da iyalan karbe ne ku ci abin da za ku iya ci ku taso kuma ku zo ku share ka talakawa a cikin naira abin da za ka yi amma ka ce dukiya ta da na tara baki ɗaya ina son in ɗauko ta in kawo Ba za su yadda za su yadda to ya za su yi maka dama su suka tsara ma yadda za ka ɗebo dukiyar kasar ka ka kawo daga kawo din na akwai shara inda suka maka sun san ka mm, aiki sana'a kai noma kai ka samu ka kawo to ka yi noma ka samu abin ka kawo miliyan dubu biliyan kaza kaza ka kawo sai su tsara maka yadda dukiyar ta saura wajen kenan baka yi saka ce za ka ɗauka ka na kamaru ya aka yi ya ɗebi dukiya je kai kasashen turai da sunan shi president wani da wani sai da ya sauka ya je yana zaune hotel wani lokaci sai ga gashi ba wuta ba ruwa ya ce yaya da ga duki aka ce ai ba biya bil ba ne daga yi ko bil ba biya bil ba ne shi yasa ba za ka samu wuta ba za ka samu ruwa ba sai cire cek sai rubuta yanzu zai zana kuma president zai zana president sai zana sunan shi wani da wani ana kai banki suka ce ya wannan dukiya na president wani da wani na wannan kuma wani ne ba president a ciki ana bugowa ana fada masa shikenan sai samu paralyze kenan sai mutu har mutu duk wanda ya ɗabi dukiya ya fita da shi ya fita da ita wallahi ta sauraki ba ran da za ta dawo najeriya ko ghana ko burkina ko nijar ko mai wallahi ba za ta dawo jin daɗin ka da ita ka je ka zauna sati uku wata ɗaya ka abin ka kwana hotel ka kashe abin da za ka yi ka sau tsaraba ka dawo wannan ka isa amma zan ɗaya dukiya ta baki ɗayan dawo da ita najeriya ina najeriya take lokacin da ka ɗaya ta ka kawo muka aje maka ba lokacin ba Najeriya ne yanzu aka zaɓi wallahi ba za ta dawo ba kuma magadan ka ba su isa su dawo da dukiyar ba sai dai a je a tsakuri abin da za a tsakura a to shi yasa ba wanda isa ya saba musu kai ce jihadi waye zai shaurare ka sai dai talakawa yan uwan irin amma masu dukiya ai ba sa son su ji kalmar ma ba sa son su ji kalmar gashi na abu hurairah ce manzo Allah ce ina bacci aka taskar dukiya aka saka a hannuna gashi nan yanzu ku kuna ci kuna tsinka kuna ci kuna tarawa kuna facaka kuna menene da menene manzo Allah da sahabbansa sun ci wannan dukiyar su ke ci yanzu ga kasar Saudi Arabia Kuwait Bahrain Qatar Dubai menene da mai duk kasashen musulmai baki daya su Sudan su kowa ana nan ana facaka da dukiya albarkacin addinin musulunci waɗanda aka yi musu bishara da wannan dukiyar ba su ko ɗaya ba a ciki قال أخبرنا هارون ابن سعيد عن خالد ابن نزار قال أخبرني القاسم ابن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيري عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي أكدنك هنونا فقال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس يتي أمرت أمرت لا بد يقتضي أن هناك آمرا وهناك مأمورا وما أمر به فمن الآمر إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن كذا وما أمرت فمن العامر الله سبحانه وتعالى يتي أمرت أن أم أن أمرتني أن أقاتل الناس na yaki mutane ai alkufar hatta hatta yaqulu har sai sun ce la ilaha sai sun faɗi wannan kalma babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki faman qala la ilaha duk wanda ya faɗi ya ce la ilaha illallah a sama minni malahu wa nafsahu illa bi haqqihi wa hisabuhu Allah duk wanda ya ce la ilaha haramun ne jininsa haramun ne mutuncinsa haramun ne dukiyarsa haramun ne kaza haramun ne baki ɗaya guda biyar kulliyatul hams al-kulliyatul hams haramun ne a taba jininsa haramun ne a taba dukiyarsa saboda wannan kalma ta katange masa dukiyarsa ta katange masa jininsa da mutuncinsa da addininsa da lafiyarsa ba wanda ya isa ya taba wannan sayar Allah ya tsayar da shi ranar lahira ya tambaye shi dambe ya aka yi dan mai ka kwace masa dukiyarsa dan mai ka zubar da jininsa khalid ibn walid shine saifullah al ya yaje yana yaki yaki tsara da suka sai ga wani kafiri ne yana yakan mutane yana da takobi yana yaka khalid na takobi yana yaka watakila khalid ya ga irin barnan da yamma musulmai ana daga takobi sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah don allah kai ne mai zaka in kai ne mai zaka in kai ne mai zaka yi eh sai khalid ya ba yi ba khalid ya fi sai aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ataqtuluhu ba da ma qala bayan faɗi wannan kalmar ka kashe shi ita manzo Allah ya faɗa ne don ya kare kansa yace ka tsaga zuciyarsa ne ka gani Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid don Allah banda manzo Allah waye zai faɗo waye zai wannan matsalar kuma a saurare shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mutum ne fa zai yana kashe musulmai da wuka da takobi da komai sai da aka daga takobi za a sare shi sai ce ashhadu an la ilaha illallah duk duniya za su ce ƙarya yake duk duniya za su ce ƙarya yake ba Khalidu ba duk duniya sai su ce ƙarya yake a Khalidu ya gama mishi aiki kaga kashe mutane yanzu a daga takobi ka ce ashhadu kalma ta fitar da kai wannan kalma bayan ka kashe musulmai nawa sannan ka faɗi wannan kalma a kyale ka waye kai amma da labari ya zo wajen manzo Allah sai da ya ce ma Khalid attaqtuluhu ba an qalaha ya ce manzo Allah ya faɗa da ƙarya da ya kare kansa ya ce ka saka zuciyarsa ne ka gani Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid Khalid ya ce sai ta faɗe buri ina ma da bai musulunta ba sai rannan ba shi cikin wannan yakin haka ma bai faru to wannan kalma darajar ta kenan in mutum ya faɗe ta ina ga wanda aka haife shi a cikin ta aka haifi iyayen shi aka haifi kakanninsa wallahi tallahi haramun ne ka taba jininsa ka taba dukiyarsa ka taba komai nasa allahumma ajina fi man hadait wa hafina fi man afait wa fi man wa barik lana fi ma wa qina anna sharra ma fa innaka wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم